الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تبقى عجي تبتع الله صلاة ينسيتي بأمين شوي ودود تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا شو هذا كراتين دقلتا فيهم رسالة ابن قيم إلى عدي إخوانه إذا تبتع تفاي وكو ne kafin zubuwaci ibn yayin na ya tsafo shi beniya rajab 1439 kalenda a nigeria na ji daidai da tsafo gutu a bayan april 2018 kalenda a miladiya ne man ga walaisa fi duniya na imun yushbihi na ima ahalil jannati illa haza ga walaisa safi duniya na imun ishirin na da nima dambu yushbihu na ima ahalil jannati na ga na bemi mai ya gina aljanna jina illa za sai nan wali ya za qala biyu sai wannan magala annabi sallallahu alaihi wasallam ga hubiba ilayya min duniyaku ana hmm. ba mi gan je wani ya nisa wun zagi shi wa qib gangan be tulare wa ju'ilat qurratu aini fi salati ya gbata ciyen in gbata ciyen wugan ci suku na wutu ya wuda na mun da babu mun da sallah fa akhbara anna hubiba ilayhi min ad-dunya shay'ani annabi shi tuye gan yana ba gan jo na ya guba annisa'u yi wa tib gangan kiyo tulare thumma qala annabi ci gan waju'ilat qurratu ayni fi salat gba ta ciyen mo ko de an kwanciyar mo mu kiyo wanda sallah ngama la annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ci ga ju damuwa ju ga arihina biha ya bilal yawa bilal yi tsalle goye gban yi da kiyo wude gbata ci ko ji gane ku hmm. na ma ne bi hubbi ba ilayya min duniya ati a anisa wa tibuna ngole in ene zawa wunca la alkhairi dai wude gbata ci na wa yi wa na so ta ka'ida ya musulunci wani yandoro na ga ga waye dawa ba na wa je tunan ba na wa sa tunan amma uji etinye dokan so ko ba umaje na ji o taimako o ci o gba to ci na umaje na eji o ci ke je to aljanna na nan ko ga da ya wucewa o cha kaune wuci dai azaba ga ji o gangan be kaune be boye wuci no da hmm. jini da kwai eh eh, eh, eh misali bani sai la shishi ta Allah ki hanya sai shi fuci wajo ta sai la shishi bani gan wai wa da ci na ta kan kan ci da wọ́n ṣe lé gẹ́gẹ́ ti dáhùn nígbà ìkí nga na yawon bufano e su gabe tashi hankali ga ajiyu ba tan sakpan doci gabe tashi hankali ga ajiyu in zagi na gabe gungan wuya ajiyar wayo ma ya yi ya tashi hankali ga ajiyu in zagi na gake biya maji tashi a shiga yajin na dana muwagan wuji giyan cin yi ba ta cin wuya tashi hankali ga ajiyu tashi hankali ga labari za a gashe ba cinan wajen zagi-zagi yawo har wa motoji tashi hankali gaju in zagi na gada kun ba ga cewa wato wa be jiki wa be report ya wa wa wa alaga ke filiya amma wajen sai laiwa ka zabi every month kan mula ga wuce na da layi zagi wuce na tashi hankali gaji izagi na kake biya wuce wuce bai gannu ga kaga wannan baba mi go wu wuce ga to la luba la wannan da baba we tashi hankali ro guji ke wude yan nanu da wa bari mata ce ko mi zale ba la ja da wala biya ma di biya wani kala shishi kun da wai ku da ji ku fún wọn náà ìdí òtí ẹlẹ́gẹ́ wọn á jí ẹdẹ òtí kí ẹlẹ́gẹ́ yé wọn ń gádùn ọ̀nà kó mm. tọ́ efcc gẹ́gẹ́ nyúza tasha hankali icpc gẹ́gẹ́ nyúza tasha hankali kó mm. akábẹ́dẹ̀ dàrẹ́kítì ọ̀rọ̀ ní chẹ́ẹ̀kì ẹ̀ e fáìlì ẹ̀ e òtí bẹ́ẹ̀ gánìlà kẹ̀lẹ́ yíwó ni àti yóò tó aláwọn disciplinary committee ko commission of inquiry tashi hankali jikin tashi hankali gude ari a gote zando na adi ofi account wani hula bbn jikin lawon link gangani be account wucin kaga yawancin mun da bbn da ya fuka za ga kuda central bank tashi hankali gadi gawa da link ran da bbn gaji na su kuki ke bejin a gaba waje wannan gajin bayani tashi hankali lake dewa tashi hankali ke adi ai gogo ga wayan ko wa alkhairi umuta mizani ya musulunci wa mawu daga ya koya alaliyo hmm. ka mi wuce yin gba ta cin otun ya gabe da hannun hmm. ma ji o ma yi o ga no ilagan awa yi nuna cin adini liya tí ó tilẹ̀ kọ́ ẹ̀sà son wuce saligan na zuku wani oto jiya wani a mai sayan nuna daga dai miwa di jilba ba wani dini ka ba wanda talbiya wanja wanda so ciya musu adini gwanin e sayan nuna kawai yun gake itire ciya ba jino ta ji firgita kwai kwai ji gane ko wa kurratu al-aini ibn qayyim gato yanga ta ci fawqa al-mahabbah ngole kurratu al-aini nan gato un ta ci al-mahabbatu فإنه ليس كل محبوب تقر به العين mujiyan doro ne zagaye wazan ngai lai matacin biya wa wa inna ma ta al-aynu bi ala al-mahbubati e zai je batacin bi be na ga wagane allazi yuhibbu allazi yuhabbu li zatihi en e wawa bi zatihi we we wuce we wuto walaisa zalika illa lillahi zando majin walaisa zalika illa zando majin na sai soko lo qaidatun fil mahabbati ibn taymiya wa analyze yin ganna dabo wa da man zalatul mahabba madarij salikin ibn qayyim wa analyze yin ganna dabo wa ma ke da karshe litafiyar rawdatul mujibina wa zatul mushtaqina ibn qayyim muke la bayani yin ganna biye dabo kai hatta to karshe yan jawabul kafi liman ta'ala ali da wa shafi ibn kayyim mula bayani ga nabi dawo wa inna ma taqaru al-ayn bi ala al-mabubati alladhi yahabbu li zati wa laysa zalika illa Allah alladhi la ilaha illa huwa nadizi zajibu ta bi gaskina sai zako nan wa kullu ma siwahu yandoro nadi zakwana fa inna ma yuhabbu tab'an li mahabbati wa huwa yabo lamu tubo yasoko fa yuhabbu li ajalihi wa huwa yabo yasoko wala yuhabbu ma huwa ma hu pamba da sako aka ta ngu gaji shirka mm. fa inna al-hubba ma hu shirkun e bona wo waza no ti pamba da sako e shirku yo nga yiznu kun bi rabbil mm. alamin mm. wal hubbu li ajli tauhid wa ma waza e bo ko mai tauhidi fal mushriku mushriki yattakhidhu min dunillahi andadan wa di da zango ci la a pamba gangani da tsoyi yuhibbuhum ka hubbillah boye na wai diya so kona ga wai diya za muwa idu mu zane bai ga tawhidi na suku inna ma yi yuhibbu man yuhibbu wallahu zane wa wannan wai zane so ko ga wannan ga wai wo wai bijudu man bijudu wallahu zane su ko ga inna wannan ga wani na wo wai alu ma huli lahi yanzu wannan ma zane ga tawhidi na ga jina wai jijin ya boye su ko wai turuku ma huli lillahi yana mun ga ke lugwa nan wai ke lugwa lu ya e boye so ko wa madaru dini ala zil kharad larba ngato adini beno kaida guni ne gabu da san yo al hubb wal bughd boye denan boye wa taratabu alayhi ma ngole gambe en en labban boye be denan boye na sukune kiyo al fi'lu wa tark wal ata wal mana al fi'lu ezuluji والترك بيزلو لغوي والعطاء غنغن بيزلو يازي والمن غن بيزلو يزلو جو يزلو كذا فمن يستكمل ان يكون فمن يستكمل يعني غن نباتا دي غومينا ان يكون هذا كله لله ko yan na ɓata wanci wujin bo soko nan wa za bo soko wun na za bo e bo soko wa ya za bo soko wa kan za e bo soko ko wato istakmala al-imanu imani da ga gumi wa ma na kasa mina yanda ki ga jimba wannan an ya kuna lillahi ne za ji umaji ba ko ba adabi na kusu imani al-abdi ne ga ji ba ji ga to imani yau ji ne ga ji ga ji ne ga ba wannan waje boye so ko ga yin wallazina amanu ashadu hubban lillah ko wa wa so ko be tuci ga zeji so ko zeji ga zeji so ko be tuci yana ay kullu la rasulu habba ilay mimma wa huma wa wa so ko be tuci ga zeji so ko be tuci yana ay hibbal mar ala hibbu illa lillah wa maga wa za wa bo so ko wa ya kira huda fil kufri ba da ka kaza wa minu ya zamu nu wannan wa da suka hafi na bayan sa ko gan gwanan hmm. kama ya kira wa an yukzafa sunnar ko na wa maga wa za wa bo so ko wai wa sahabi annabi shi ibn amito adini annabi wai waza kirki shi ebo na ta ce gaskiya ebo mm. kibo na yalhubbu fillah eh. ɗana masa ko zai ke wani wafi wadda boyo ya wuce wala wai wa maka mm. waiwa madina wa masalaci mm. wa alijanna wai dai boya za kirkishi wai dai ya sallah biya zuyi biya zakai biya ji biya sadakai biya umure ko da tuwa giji bai duwa alkurani kibo ya e tu kirki jiyo ne so ko wani wawu maji foro gangani bai yi enerji energy maso ko ga kan kowace na vana wala doya ga gani wa waƙiya be shirka da kafirci da munafinci be ci be da liwati be dukiya ku yi be dogi za jirai babu ya haki da mm. sauransu waƙiya da yi na shi ne alama yake zannan wai wasu ko mm. waga ya za wa ya zabo soko mm. inna ma nufi mukum li waji la iye yagi gi e soko la nuri bi mukum jazaan wala shukura ye we gagban do gambe ya mai wa kiya ye mai wa ejida yin yunfikuna amwalahu da je wudu kiya e bo soko na to su so ti gangani be bangbe na amma bani ila e shishi ni ya waya ebune kabila ni boyi fiyo nan ni ya waya old boy yi ji gani wani ni lana laya za kazan riji ni boyi fiyo nan ni lana laya za kazan ebune tuba ya kuke bana ni lana laya za kazan ebune kaza kaza jina dole a za kaza mila kaza layu ebo kibo ebune mutewa gami a gaba ya kaza biyu gboro gole na jibene wujili waji laya hmm. ebogo wa mali wala tamnun hmm. gan me wasu yes amma at the same time kami we wasu ku wannan ji amfani na so ga we na so ko na wacha yi ma ji mi yahudi ji asu agoga ayewa wasu kwartu babu na ga nanu abu na wallahi wahi ba wuna nishan ji ato agoga ayewa wasu ko amma na ji imani ga rabi muhammadu ya na boye wuce na ji tsaye lasa da hannu kiyan wujen amfani abu talibi mutum wa alibi mun amma wuce imani ga anabi ya wa alu alijanna hmm. ko mm. ji e na ko ebe kai daga be cuci wun ye wa nabi amma wuji ma ni ya e na wuji ina nabi gundu na no ji kiya lugwa ibada na nabi jina wasu ya ja ngo le buyen nan ga wani da wa ji kiya wa ju amfani kul in kuntum tuhibuna allah ya be wa ko fa tajuni ya mutu bi bi bukum allah dan ma ga wa so ko boye ga tu farilla lo mm. nga na kilaji nga ko wa ma ta karaba ilayya ya hagu lafi maftaratu wa alayhi sha wa tun babi bami soko a je ku ne mi lafi farilla ta ci ko nga nga tun ko tun ko a tuye

zan doci maga da wayan doci wuce ba gani ba sai zun gaje kiyo alhubbu ma Allah inna magaje shirka iznu sawikum bi rabbil alamin wal ladina kafaru bi rabbihim ya'dilu mm. ko annabi sallallahu alaihi wasallam ma un lawo ki ya sai o ńlá wípé ọgá àyàzà ẹ̀ kun bo so ko alákanzọ̀ kún bó sọ̀kú ọlákun bó sọ̀kú ọgá àwázọ̀ owó bó sọ̀kú ọgá àdìsàfọ́ òjíkẹ́ bo bo so ko mun ji gawa dewa zai waye waye yi jabo sa rat amut muwaka tina salamun ni umuri duniya yau ne jiki ya ne ne ya amma ne hubu tabi'i waye mina sanin waye yi ci wangi waye ni wangi no problem mun ji lafiya amma ga ke dayan na wajo da ala da jillan ba su kumare ba ga ba uzura jiki uzura da biyo ga malaikatu taymiya go le sali a haja ya su balil ummati shaksan yad'u ila kati wajin mm. goya zan duwa nun ga zai lagi kini ga ya ko zawo wuce yan waye jiki za zai lo wage wa zawo wuce ga wa woyo wage le zawo wuce ba wa fe le ba wage yanzu zuri zawo ci wa fe no go wage go le na gbani zan na majiya na biya na ja le hubbu ma Allah go le na jikiya na ci doko waga akudu ya alwallahu bi albara bi alhu bi albugudu ji

ba hadisi ba dalili a cagaza no bula imani zalama ke jima da su a ga wanci dalili ebogo <laughs> ngo le yi ne fata de no malu wa de no be fina ima kafirci ko mm. fasikanci ko lemba su ko ko mm. ko kike imani wal maksudu ebonan gali a ta ta zai feji kafirci le nan boye yirin na jiga jiran no ci loni zanwe ci yan da kun da koi zanwe ci yan man ne sha zo na za yiri ne ali zawani ba ne ali zawani ba zawani wuce majin annabiya maso so ga ga mi ali annabi ba ga wajin ge amma zanwe ga dana ba ne zaga da ilimi tunan wacin bai ci ma yayi kashi mm. abin uji masu ma mm. kaga wa matsayini na suwa ne ga problema da biyu

kurratu àìní mm. eh gbata ci a zai dai boye su kuna ko rí duniya yi jannan le ma a munajati man la taqilu al-uyun ko mm. e eh, bona we baza ba gangani bàzàbà so ko wala tatma innu yan ba ma de ta can wala taskunu nufus ma illa da tumba so ko wa wele ya ya ga jin azkaru ta ce ba wuya ne bi sallallahu alaihi wasallam wa fe da yamma ta ci wa mai le ga zane shi ga je boye yayin lokaci nan ta kuna ga su so ko yana ishi ma azal kulubul ladina la yu'minun nayi da imani nan ya ba jaji damuwa ko abu ga tu zan doci na ji ce ta nan izahum yastabshiru da abile ba ga cita ya ba bo, boye na je yanin hmm. wawa tazallul ya zamu shi daɗya wal kudu ulahu ya zamu dikiyar ya zamu lati ɗadara rushe ibiyo wa gba wa mai daɗya su ko ba lafiya ma fi hali sujud especially lokacin su da ngama la ne diga karabu ma kullu abdu min rabbi wa sajidu ka ku na wuja to ba su ko ga lokacin wala zero ne wa tilka al hal halin akrabu ma kullu abdu min rabbi fi ngai lokacin na wuja to ba su ko ga wa min hadha qawlu nabi min ibo mai gina annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya bilal ya bilal arihna bi salati ya yi mafa ko mm. da yiyan salle fa'alan bi zalika ko fa'ala dabiye bizalika benene an rahata wuke da yamma ta cin annabi sallallahu alaihi wasallam da shi fuhin shi salatu da sallallahu kama barakin na annabi labari anna qurrata aini fiya ya qurratu aini sallallahu don fa ina za min qawli alqaili kiwa ganne ce da naji gan nusalli wa nastarih min as-salat bi da la salli je mu ulufa ibn wato ulufo be sallahu ci yo le ko uluci ti wo ta wale gan e za fayin shi za mu ci ga da sallan wani fewa mai e za ba be so kai kin wa ga mutum ya bayanin e za yan e bani mo kun illa kalila an te le karano tata cin wo wonde ola onji kiyo mula wo chu ya bayi wa inna ala kabiratun hmm. illa alal khashiina wato kompiya yana nan na fal muhimmul mu tashi shi fondoro suka jarid zan mu ci ba qur'ani ba ne daga azu ya baci kaji zan mu ci ba qur'ani ba ne daga azu ya baci amma Fonduro suka jarida ci ba mm. bbc su gawo jamus su gawo west of america su gawo atato to station chinese da wani ta ke ci da da riki suga da wuce wo wa shi ati whatsapp gon facebook yi kebe nke gba ki da riki na ce send bi ki ya ke send bi nke a wuce pata gba fonu je wa shi da ni wa ke da je kan wani naira musin wa da zai je di vendo na wudu a da yan permission ne kan wani minti gbo lawun gba ki mo so ko gan ṣùgbọ́n mo takatugo. tó mo <laughs> Allah shi kiyaye mu wani a ga wa gagba jeri da wo ga amma ga shishi wa rayuwa pata wo to gun en neji yi wo paso kwa mu na fal muhibbu da ne wasu ko nan rahatu wa qurrata aini fi salati ya gbata cin wa idan sallajin wal gafilu da ma yaye nan al mu'ridu na fake fifayen sa kwallo gwanin laisa lahun nasibu min zalika wanda rabon doro mina abin da ba bala salatu kabilatu shaqalai sallau sai ubu sallan yawan ci kuro na gaskiya uzure nauyi ga wa ne ulwa ga gadda ma min di kuta ga wa duji ba ni lufo idza qama fiya idza ga idza irin ne na gaflatu da bayina ngobe chabe litafi mfe gan nga chabe sheri pata itibawu la wal gaflatu an zikrillah tashi ayi itibawu la wal gaflatu an zikrillah jiga wal rifa to to da zungo to zane gasilu da na fa'al muridu laysa law na sun zalika bil sala kabiratu jamri a ta mina nga yi ya za shi wa shi can babban ce ba za a ba ko annan malo masallaci liman malada minti wuta fe jike fe gisi a ta ta nan ta shi jo ta ta shi ba yi ko yana ko liman ga ko ko ka la la la ka wuta wa wa ne kó náà náà náà jẹ́ ń tí ó wú jẹ́ rẹ̀ yóò dùn sí bà ní díẹ̀ bàtà yìí náà a kontini wazo la khaira fi kasiri min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas ka takani wo do so kwa ga to chile ene zan be te ba whatsapp ofu eni na wogu tabado je unga page shi nga itaka da ba kubo unga page shi nga zan do chimo to page 50 mu be ga mu be ga wunjiya wele le ga zan ni ka peji e shi a peji e shi nan ba ni takada lo ce musamman yi na ilimi fi be ya amfani to ya aljanna to ya yiye to ya alkiyami to ya rayuwa nan nga wa ce ba takada na peji e shi shi boni loro e to ni ni takada wuce wele gan wa ko ta fi wuce wele gan wa cin e ya ni ta fi wuce wele gan wa cin amma wele za na rayuwa west ku kila wa kala <laughs> eh alhumaidi igi makanta ibn azumi rahimallahu jami' mun labai tin da ci gan gan na bai tun ci ba ta gbani a fi lai dai bai ji a ga ga ta liki a kushago a kushago Allah kiyaye mu amin sha ta bu idan wa habu salati lai na zahiri wanci na dai flotu da bai da an sallah iri mai bau ganin a jelu a sallah na gaji kinan ya to ga liba wuce express yo Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu akbar assalamu alaikum amma ga ina mazaci wai da zaluwa ni wani ya ci bai liman zai ji liman yan nga ga zakan zai ga wa gbakura yo le kwafi sallahu malon kuyi lo bugun wa da luwa sun ga ka ne karshe ka wuce mu a kaga yawa ga alo buku bai zo jari so jara fu e, e bo de wulu de jewi <laughs> wa wa sallan ga fa'in na laisa lahu yi ayni fi agul bi zanna wa ale a ayni da sallawa wala li qalbi ra'atun biha ya gbon to ma ade ta ci gun sallan na ba wal abdu idza qarrat aynuhu bi shay'in wa tara qalbu qalbu bihi fa shakku ma alai mufarakatu hmm. wal abdu wal abdu wuji idza qarrat aynuhu bi shay'in ya gbon ga cin ta bi yin doci wa tara qalbu ya gbon ci ade fa bi e wuci ko hmm. wuci ga wuci tu be wuci wuci le wuci kan dondo fa shakku mu alai mufarakatu ina ji zoyu gane wani gabe ya wuce wal mutakallifu al farigul kalbi min Allah zanen magashi shi da su so ko madan guba tunane so ko madan guba wadda laki da ci fika ya fa alkiya madan guba ya gane janna in sirati mizani agwelta mi wa agwelta mi fi zanu ci yashi wuro zanu ci yashi gidiyo tunani na kpata da gani biyu ya nan almubtala bi mahabbati duniya zanu amaci ne da yi je nan a she ma alayhi salatu yana ji yana ji wala yu gane wi salla ngama la ne diga a she a sa sallan magan salla ne da tsanani gan ya munafiki da sallah yi shabe sallayen asubahi walau ya lamu na mafi ma la ma walau habuwa da rabiyan da muna da rubu kaga sai babba na mala hadisin da ce bi annabi sallallahu alaihi wasallam ga yace ya sallayin asbabu be sallayin lasari bi ko ga yazo la sallahu ci juji e ba kibo e zanne waliule sallah ba ga ci gbon zane wa ga mulayin kuzo ba ba yawan lokaci wuce eh ngo le zai zeja den zeja den yiti lo sun gba ni ga bi ashi ga bi shi kashi zeja shi zo me ga roba ji lo mi ni gba ni ga bi ji gba ni ga bi ji lo ke la so ru o la shago ti o to da masaji ba wunji ga ten yare wan bizi wan bizi ngato wa karau ma tuluha zairin naje wala sallahu kwanwa ma ta faru yi wasu hati sannan madan duna lokaci da wayo ne wasu hati yi umarke da lafiya wa da mu yi gali umarke da shagala don du'a ko mm. bai tiya alhuma ya jinan sai wan faman ginin mm. ga liqa'un nas laysa yufidu shay'an ga liqa'un nas gungu bai zai laysa yufidu shay'an amfani wa labina Suwa wale ka saru min kili wa kali wa ja fe dokun da aga ga fa kalili min likai nas wa ga gumbe gaga ba an yi gumbe yin berkece yi ko illa li akhdhi al ilmi aw islahi hali wa ga gumbe zaji na yi wa la ilmi bai na ko da yi wa jiki na na wa ji gyara lamarin da ti be suluji gani bai na wa yo da be shi shi da labarin BBC ya ba ya jamus ya ba babban bucin ya ba boko haram ja da yinimbo wa ba gwamnati da yinimbo ya ba kaza kaza ya ba ta ne pe social media ti comment za yo comment za to su pe to su pe anu a ki ana ki a fasa ni ki a wani stage analysis tsaba ji inna sunni illa zannan wa ma nan bi musakinina zanne mun ga da ba alqur'ani ba rafin dole lada wo yo le zanno ci ala yi we rayuwa ina so yi jin abu da ya lukuna wuta shi nan ya suji guje wani littafi na muka daga dari imamu nawawi 40 something years guji guje around 45 years ji sun wuyi shi har bayanan na yayin eh. eh hafizul hakami na kalitafiyan marijul kabuli nan around 33 years sun guji rawa guje wajen jihar da littafi na shi muka da mashi ko ji gane ko ibn abdul hadi imamu zahabi bai man wace ga ibn abdul hadi gaji rayuwa jin ba mun diga titangi mun diga titangi ba ibn abdul hadi amin ba rufu ya imamu zahabi ga aka gumi wa zo ne wa dike an wa gagana la dele anu arabi biye eh, karatu dai siba wayi ne ga siba wayi ne hmm. siba wayi wuce ya gwa gwa yi gani na kan littafin alkitabu nan nga mai yana wuyi ba ta e, e ba ce ya she ba ce ya shi yiri na mai ba mu ga wa ji ke wa shi nan guga da ya tula da mai da ba mu ga mai ci ta ciwa kule fi tsaji na guga ke tsubele da

sittatu mashahid wato sallah ne zaji mucaje qurratu aini ko mm. mucaje na qalbi mucaje da surur mm. no ji gane ko mucaje fadailu na ya lufi sallah musamman yana nga yi salla ne eh, ga yin gutsuwa ku e e gutsuwa won ci ga kai mata daga al mashahidul awwal kafin yi gboro insha Allah ta'ala subhanakallahumma